أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani da fassara shi da kuma aiki da abin da ƙur'ani ke karantar da mu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin umarninsa na ƙur'ani na haƙƙa tilawatihi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci zuriyar mu muna ƙara roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jika malaman mu da mahaifan mu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe ah, baya ga wannan da dama sukan turo takardu na neman addu'a duk wanda ya turo takarda ko da ba a samu karantawa a cikin jama'a ba Allah ya san bukatarsa muna roƙon Allah ta'ala alhayyu alqayyum ya amsa masa dukkan bukatunsa mu ma Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu baya ga wannan yau za mu tashi a kan darasi na ashirin da 21 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu da da hudu talatin 1439 insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba tafsiri ban guda 25 nake yi so daga yau insha Allah saura darasi biyar in Allah ya sa muna cikin rayayyu hada na yau din wannan kuma hikima mukan tsaya da dan wuri don a ba mutane dama na wanda ke so ya fuskanci daren 27 ya yi da haka saboda shi wannan daren yana bukatar shiri na musamman kula ga wannan na ɗaya na biyu akwai wanda ya yakan hana su tafiya hutun sallah garuruwansu in an rufe mutum ba zai shiga fargaban tafiya din ba so wannan yakan dan ba dama mutum ya samu dan kwana ɗaya biyu ya kintsa don yin tafiya gida ya yi barka da sallah insha Allah baya ga wannan kuma tafsiri na mata idan Allah kai mu za a yi asabar da lahadi wanda muke cikin suratul luqman a ranar insha Allah ta'ala za a rufe ran lahadi muna kuma fata za mu kammala surar a wannan dama rana insha Allah ta'ala muna abinda muke aiki da wannan dama muke yi shine muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa duk abin da muke karanta wannan ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya sa mu tsira dalilin wannan karatu Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi mu zama yan aljanna dalilin wannan karatu da muke ribar karatu da karantarwa shine ai aiki da shi a shiga aljanna to Allah ta'ala ya ba mu wannan riba din ni da ku gaba daya baya ga wannan akwai yan uwa da suka fara turo takardu na bayanan da na yi na kaddamar da karatun ƙur'ani wanda arama ma ya yi complete set na ƙur'ani kamar guda biyu an fara rubutu adireshin sai fara wahalarwa wajen tarawa sai aka tsara wata takarda duk wanda ke bukatan gayyata ta musamman ya iya rubuta sunansa akan wannan takarda za a zaga da ita a cikin masallaci a samu kamar mutum uku su zaga duk wanda ke bukata ya sa suna da adireshinsa da namba da za a neme shi sannan a wajen masallaci ma sai a samu wasu su zaga ta bangaren arewa wasu ta bangaren kudu insha Allah ta'ala sadaukar da kai ne wani ba zai so ya fito wajen masallacin ba amma haka ake aiki na addini sai an hakura da wani abu ake wani abu to Allah ta'ala ya taimake mu ya rufa mana asiri a yau da ikon Allah za mu tashi a daidai kan aya ta da sittin 163 wanda jiya a kanta muka tsaya gabanin nan ba laifi a duba abin da ya sauwaka na tambayoyi da suka shigo hannunmu abin da ya waka ake amsawa wanda bai ji amsarsa ba tambayoyi ne sukan yi yawa kuma lokacin yana da kunci kuma filin filin tafsiri ne ba filin amsa tambayoyi ba amsa tambayoyin muna sha'awan ya zama akwai abubuwan da za mu yi aiki da damar mu jefi tsuntsu biyu ne da dutse daya to wannan shine maslahar ko kuma wani abin da a karatun bai fito fili ba mutum ke neman karin bayani sai aiki da wannan dama Allah ta'ala ya taimake mu wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam yace malam yayi ibada yayi iyalai Allah ya karbi ibadun mu ya samu a cikin aljannan firdausi amin malam yayi ake biyan sallar juma'a idan mutum ya rasa raka'a daya sannan malam idan mutum ya samu tahiya amma bai samu raka'a ko ɗaya ba a sallar juma'a yayi zai yi wannan tambaya an yi ta zuwa ga shekul islam rahmatullahi alai a cikin majmu'ul fatawa tasa juz'i na hudu shafi na 558 yayi bayanin yadda ake cika sallah ta juma'a idan mutum ya samu raka'a ɗaya kuma wannan fahimtar tasa daga cikin manyan malaman masabobi guda uku a cikin kauli rajihi akai suke imamu malik bin anas rahmatullahi alai da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal ba za a iya saurara ba sai an yi magana ana tafsirin qur'ani kuna magana kai ma kana yi rubuta suna ɗin ga wanda yake bukatan gayyata ta musamman talancin to baka da ikon da zaka yi magana da wani da sai ka rubuto shawari ka kawo amma ba daidai ba ne ana fassara ƙur'ani kuma kana magana mulahaza ce mai kyau amma ba zai kana magana a ciki ana yi ba bai daidai ba yawwa so magana mafi inganci shine cewa idan mutum ya samu raka'a ɗaya a sallan juma'a zai ƙara raka'a nawa zai ƙara raka'a ɗaya dogaro da hadisin imamul bukhari rahimahullah hadisi na biyar da tamanin da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya ce man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka salata dukkan wani wanda ya riski raka'a ɗaya daga cikin sallah ta azhar la'asar magariba isha asuba in ka samu raka'a daya to ka samu sallah cikakken jam'i ashe tunda ka samu sai malamai suka ce to yanzu raka'a ne zaka kara zaka kara raka'a daya ne banda wannan akwai hadisi da ya inganta cikin irwaul galil fi hadisi ahadith madaris sabil na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ta haqiqi hadisi na 622 da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ma sarraha da sallan juma'a Ya ce man adraka raka'atan min al-jumu'a aw ghayriha faqad adraka as-salah duk wanda ya riski raka'a ɗaya ta juma'a to hakika ya samu wannan sallah da kula ga wannan in har ka riga ka riski raka'a ɗaya shine a raka'a ta biyu gabanin ayi ruku'i ko ka riski ruku'in aka yi da kai aka taso tare to ka samu wannan cikakkiyar sallah don haka sai ka kara raka'a daya amma wanda bai samu ruku'i na karshe ba kawai ya samu wani bangaren sallah ne kamar sujada biyu da tahiya ko tahiya da kafa da a magana mafi inganci zai cika raka'a hudu ne wannan shine abin da ya fi tabbata zai cika raka'a hudu suka ce dan bai samu sallah din ba tare da akwai da suke ga in ya raka'a biyu yayi saboda hadisin ma za daraktan fasallu wa ma fatakum fa amma jumhur ba akan wannan suke ba kuma hujjan waɗannan din malamai da dama suna ga tafi karfi don haka in ka samu raka'a dai sai ka kara daya in baka samu ba suka ce sai ka yi raka'a guda hudu wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam Allah afwan Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin kuma Allah ya jika mahaifanka da rahama amin Allah ya haska kabarin su amin lalle wannan masoyina ne na hakika yace malam na kasance na tsinci kaina a wani bangare na jihar Anambra ban iya gane alƙibla ba ban iya na gane alƙibla ba don gudun kokonto sai na sallaci dukkan kowane bangare guda hudu kowane kusurwa na sallaci sallar malam yaya abin yake ne na yi laifi ko na yi bidi'a <laughs> an yi tambaya shi wannan zuwa ga sheik abdulaziz bin bas rahimahullah cikin majmu'ul fatawa nasa juzi na goma shafi na 420 ya ce idan mutum ya samu rudani ya gagara gane alƙibla kuma ai ba mun yi magana mai tsawo a cikin tafsiri a nan ina ga kayi ijtihadi ne shigen irin wanda ammar bin yasir yayi radiyallahu anhu da janaba ta kama shi bai iya taimama ba yace fatamarratu kamar ta tamarragu dabba sai ya kwabe kayansa ya tsirara ya yi ta birgima a cikin ƙasa yadda dabba take yi sai mai da taimaman yadda ake wanka wato ƙasar ta taɓa ina a jikinsa kamar yadda ruwa ke shiga kowane ɓangare sai sallah haka da ya zo gaya manzo Allah sai ya ce inda ma ya an taf'ala an da ka haka za sai bugi kasa da hannayensa sai shafi tafin hannu da fiska ya yi taimama amma kaga ijtihadin sa shi ya ta tayi malamai suka ce manzo Allah bai ce ya sake wannan sallah ba sai koya masa gaba don haka idan mutum ya samu matsala kamar yadda kai ka samu ko da akwai kuskure ba a cika cewa je ka sake ba sai dai a koya maka a ce gaba idan ta kama ga yadda za ka yi akwai hadisi na jabir bin abdullah radiyallahu anhu da ke Irwa galil hadisi na 271 yace na fil qibla musa ban mazan Allah mun yi tafiya saboda tsabar duhu sai muka yi sabanin alkibla fasalla kullu wahidan ala hida sai kowa a cikin mai dubo na bangare ya salla wato wane ce shi fa ya nutsu sai ya salla sa wane ce nan ya nutsu bayan mun kammala da gari ya waye ce a cikin duhun sai wani ya sanya alama da gari ya waye sai muka fahimci ashe ba bangaren alkibla ba muka yi sallah ba sai muka ba manzon Allah labari sai ce falam ya amruna bi i'adati sala manzon Allah bai umarce mu mu mai ba mu maimaita wannan sallah din ba sai ya ce ajza'atkumus sala wato sallar ta wadatar da ku so da wannan malamai suka ce abin da kai ba haka suna ta ce ba abin da suna ta ce ka duba ina karin jayar da zatonka in kunda za ka tambaya ai ko da dabara za ka iya yi ma ko a hotel kake ba sai ka ce ina gabar ba sai kai wayo ka tambayi shi mai hotel din ba musulmi bane ina arewa in ya nuna maka arewa to in ka kalli arewa ya bangaren daman ka shine gabar da sai ka tambaye shi arewa ka ce kana neman wani wuri amma bangaren north ina ne nan ko kuma ka ce kudu kaga ai ka batar da bakin zara in ya nuna maka kudu to in ka kalli kudu ai bangaren hagun ka shine gabar to wani lokaci da dabara ake in ka zama dan birni sai ka sai da za ka yi kai tambayan ba amma gane me kake nufi ba saboda wasu mu da tsoro ni a tsoron ya ce ina gabar take shiga damuwa na <laughs> Allah ala ya rufa mana asiri wannan ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Ah, ina mai taya malam godiya ta musamman ga Allah da yi malam musulmi ya kuma yi wa malam ni'ima da baiwa na ilimi wa ya ce maka na da ilimi na gaya maka ni ban gaya maka bari sai na faɗa mana ran da nake da ilimi ya ce yanzu in faɗa ko amma ni nace muku ni almajiri ne so da haka ai ni ban faɗa baka zo ka faɗa <laughs> ilimi sai ku bari ran da na hudu nace to ni malam ne sai ku yadda ai ko amma na taɓa ce muku ni mai ilimi ne kana wani ilimi mai tarin yawa wa ya gaya maka haka ilimin yake ka ce ga dai aran ma a wurin shi kai sai ka amsa ina ji kai yake nufi to ni ba ni ka rabu da ni a nan wurin mu ka bar mu mu almajirai ne gardawa ya kuma ba wa malam daman yada wannan ilimi na addini a duk fadin duniya a babbar magana ina jin chainanci ne ka ba jin nayi wa'azi da chainanci bare ka je duk duniya ko ka ji na iya roshiyanci <laughs> yana eh, roƙon Allah ya dada wa malam ilimi to wannan ya yi amin sai ka kara mai albarka ya kuma ya dada malam ya azurta malam da a firdausi da iyaye da iyalai da mu gaba ɗaya musulman farko har zuwa ƙarshe lalle wannan ya gane ta gaba daya Allah ya kara azurta malam da mu gaba ɗaya da kasancewa tare da masoyin Allah masoyin mu halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna ya kuma dada azurta mu gaba ɗaya da ganinsa sa shi Allah subhanahu wataala a kullum ga wannan ya iya addu'a tambaya ya ce malayin wanda ya yi sallar farilla cikin jambi sahun cikin jambi cikin karamin masallaci tare da mutane kamar talatin da wanda ya sallar farilla cikin jam'i cikin babban masallacin juma'a tare da mutane 300 akwai bambancin lada a tsakaninsu akwai hadithi na imamun nasa'i rahimahullah hadithi na 131 da annabi tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa salatun rajuli ma'ar rajuli azuka min salatihi wahada sallar mutum da mutum mutum biyu ya fi sallar mutum daya wa salatun rajuli ma'ar rajulaini azuka min salatihi ma'a rajuli. sallar mutum ɗaya da mutane biyu ta fi sallar mutum ɗaya da mutum ɗaya wato jam'in da ya kai mutum uku ya fi jam'in mutum biyu sai ya ce fama za da fahuwa afdal duk abin da ya kadu shi ya fi falala wa fi riwayatin wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla a wata riwaya kuma ya ce duk abin da ya karu akan haka to yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka da wannan malamai ke cewa idan aka yi sallah adadin jama'a yana da tasiri wajen sallah kuma yana sa dimo jama'a suka karu dimo Allah yake son sallah shi yasa ake so musulmai su yi hakuri da juna suna taruwa a wuri suna salloli da yawa yanzu ba ka sha'awa ka shiga masallacin harabin maka ko madina kai sallah ka fito ga sallan azhar mutum miliyan ɗaya da yan kai sun yi ta sallan isha mutum miliyan uku su zo su yi sallah su watse ba ka jin daɗi to shi yasa sai zama duk abin da ya karu shi ya fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni nasa juz'i na hudu shafi na 150 zuwa 150 da yayi dogon bayani akan dukkan karuwar jama'a da aka samu a sallah ana fatan wannan sallar za ta fi soyuwa da falala a wurin Allah subhanahu wataala na haka sunna ne mu yawaita hakuri da juna mu yi avoiding yin yan kananan masallaci kowane ɗan tsuki da masallacinsa ya dace in za mu yi hakuri mu rika taruwa mu rika kai ɗarurruka muna hamsa lawatu akwai falala a ciki wannan yin akwai alkhairi da yawa yana kawo haɗuwar al'umma yana kawo atta'arruf zuwa ga juna yana sa Allah ya so sallar mu yana kawo dalilin ƙara mana lada da falala da makamantansu kuma haka wannan hadisi ya bayyana a fili fama za da fahuwa a habbu ilallahi azza wa jalla awwa ma kana aksar Fahuwa a ahabbu ilallahi azza wa jalla duk abin da yafi yawa to shi yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu sai yi hakuri da abin da ya sauka na tambayoyi a ramma bismillah za mu tashi darasi na 21 kan aya ta 163 a cikin suratul baqara insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وإلهكم lalle abin bautanku ilahun abin bauta ne wahidun guda ɗaya la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi ar-rahmanu shi mai rahama ne ar-rahim mai kuma sadar da rahamarsa zuwa ga bayinsa Allah ta'ala ya sadar da rahamarsa zuwa gare mu gaba daya dalilin saukan wannan aya kamar da sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa shine habarul umma yace anna kuffara quraish qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbaka wansibuhu cewa mushrikai kafirai suka samu annabi tsira da abinci sabbata a gare shi suka ce ka dame mu da cewa Allah ya aiko ka Allah ya yi kaza Allah ya yi maka kaza wannan Allah da ya aiko ka ka gaya mana siffarsa ya yake na da kenan na biyu ka gaya mana suwa ne ne danginsa muna son mu san lineage nasa waye babansa waye mamansa waye kawunsa waye bafansa wal iyadu billah shi sa ka zan shi ma kafirci geji geji ne idan wani karami wanda kafircin bai tsanani ba idan ya ji wani ya baro sai ka ji a'udhu billahi a'udhu billahi saboda ya san wani idan ya rikito to wanda yake dan karami ma a kafircin shi ma neman tsarin Allah yake to shi sa dama yadda imani yake geji geji to kafirci ma geji geji ne wanda ke da karamin kafircin bai dada Allah ba man ya ji wani ya rikito sai ka ga shi ma ya gudu yana tsoro saboda ya san bigi sai bigi ko <laughs> to sai suka ce ka gaya mana dangantakarsa da yan uwansa da lineage nasa da nasabarsa shine a ce wane dan wane jikan wane ga kabilarsa ga kaza shine muke so mu ji sai Allah ta'ala dan ya ba su amsa sai saukar da wannan aya ya kuma saukar da sura ta 112 a cikin Qur'ani Bismillahir Rahmanir Rahim Qul الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد sai Allah ta'ala ya saukar da suratul ikhlas da kuma ayar bakara aya ta 163 guda biyu a matsayin amsan tambayar da suka yi na a siffata musu Allah kuma a gaya masa dangoginsa da yan uwansa da iyaye da kakanu kaga in ka dauki kul huwallahu ahad ka ce Allah shi kadai ne Allahu samad shi kadai ake nufi da duk bukata wanda bai da farko bai da karshe lam yalid wa lam yulad bai haihu ba ba haife shi ba don haka magana iyaye da kakanu da ƴaƴansa bai taso ba wa lam yakul lahu kufuwan hadu kuma shi bai da wani ubangida bare a ce za a kai karan sa wurin sa ba wani wanda yake shamaki ga Allah abin da ne na karshe mu ne idan muka yi sai ka ce to bari mu nemi iyayen su bari mu nemi kakanun su a aka za a ba shi Allah babu inda zaka je ka kama kafa a je a ce zo ka canja babu wannan wurin shi Allah ne subhanahu ta'ala sai kuma aka saukar da wannan aya wa ilahukum kalman ila asalinsa ma'aluh ne ma'aluh kuma matsayin maf'ul ne wato ana nufin maf'ul a wurin kuma ma'alu ya zama ma'abudun don haka ilahun ai ma'abudun wato abun bauta wannan shine tauhidin uluhiyya wato tauhidin bauta wa Allah ko a ce tauhidul ibada don an same shi daga ila ne so wa ilahukum abun bautanku ku suwa kenan kum din nan malaman qur'ani suka ce ya'udu ilal bashar kullihim duk mutanen duniya sun shiga cikin ilahukum din nan in kaga mutum bai yadda da Allah ne abun bauta ba yayi tawaye ne wa Allah amma kum din nan da aka ce abin bautan ku to duk duniya babu dan adam da aka toge a kowace ƙasa yake ya shiga cikin Allah ne abin bautansa sai dai wasu sun yadda sun bauta wa Allah wasu sun yadda su bauta sun mattawaye amma asali shi kadai ne abin bauta kuma ilahun abin bauta ne sai ce wahidun guda daya kaga ilahun wahidun iya sifata me abin bautan ne a baya shine ilahun abin bauta wahidun ɗaya ne a kenan ba dama a wa guda biyu ko a wa guda uku ko a bauta guda nawa guda hudu ilahun wahidun don kaga ilahukum a ka'idan wannan ya zama muftada ne ilahun kuma menene khabar nasa ne wahidun kuma sifa ne na me na khabar din so da haka wahidun na sifata ilahun abun bautan ku abun bauta ne guda daya kaga abun bautan ku ya zama muftada ilahun ya zama khabar nasa wahidun kuma sifa ne na khabar din so da haka abun bauta ne guda ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala don haka ba wani maganan dangi ko wa ko gani ko abun da ya kama da wannan Allah ta'ala ya ce shi kadai ne la ilaha babu abun bautawa wannan la auren malaman na hawa sunanta la annafiya lil jinsi ita la ce mai korewa gaba daya so da a ka'ida tana aikin inna ko annani shi yasa idan ta samu ismi a gabanta sai ta sa masa fataha kamar yadda inna ke yi bi ma'ana akwai kaman inna ne mudumara wanda ke boyayya baka ka ganin ta ita ce kamar la khaira fi kasirin min najwahu don haka la annafiya ne lil jinsi a ka'idar ta in ta zo a mafiya yawa shine tana sa wa muftada'a fataha shine aka ce la ilaha ba a ce la ilahu ba kamar yadda aka ce la khaira fi kasirin min najwahu ko la salata li hadratu ta'am so in ta zo ta gaba ɗaya kuma takan zo da na kira ne ba a sa mata ma'arifa alifun da lamun a farko shi sa ba an ce lal ilaha ba za ka ce la ilaha saboda ka'ida ta ga take so idan ta samu muftada ta sa fataha ina khabar khabar ana kaddara shi ne idan ta zo aka samu muftada ta sa fataha sai mu ce to khabar kuma mukaddar sai a duba me dace a kaddara don haka la ilaha ba abun bautawa abu to kuma mai iyawa ne kaga wannan bautawa eh, rana mai iyawa kaga wannan bautawa wata to kaga da aka kore sai an kore wani wasu ce sai a ce la ilaha maujudun ba abin bautawa samamme suka ce to ai akwai dutse wani ya bauta masa akwai rana wani ya bauta kuma ita ma samammiya ce sai suka ce a abin da ya dace kaddara sai mu ce la ilaha haqqun shine ba abin bautawa na gaskiya kalmar haƙƙun shine a shayu sabit a wajen balarabe akwai bambanci tsakanin asiriku da alhaq asiriku shi ne shine gaskiya al sai a ce a shayu sabit amma tun da hausa akwai karancin kalmomi to bayan da muka iya da asidiku da alhaku sai mu ce duka gaskiya amma asali shi shine abu tabbatacce wanda nan gani nan bari so shi la ilaha haƙƙun. ba abin bautawa na nan gani nan bari sai Allah saboda duk wani wanda aka bautawa zai gushe zai bar Allah subhanahu wataala so kaga kenan sai zama haƙƙun shi Allah ta'ala shaikun ne a bi ma'ana sabitun ne tabbatacce ne so sai a ce haƙƙun ake ƙaddarawa ba za a ce ko maujudun ba sai dai a ce haƙƙun ko kalmar shahada an kace la ilaha illallah la ilaha sai an ce haƙƙun an ƙaddara wannan amma ƙaddarawa ake babu shi a rubuce amma sai a ƙaddara malamai suka ce za mu ƙaddara haƙƙun ne saboda ya dace da aya ta ƙur'ani da Allah ta'ala ya bayyana kansa ya kira shi a matsayin kuma abin bauta na gaskiya a ran ma duba ko da cikin suratul hajji akwai misali aya ta 62 na ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق to kaga maganar saboda shi Allah shine alhaq wa annama yad'una min dunihi albatil amma duk wani abin da aka kira aka bauta ba Allah ba to batilun ne barna ne don da ban alhaqu kishiyarta shine albatil sai sa Allah ya ce za alja alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa ko bal naqdhu bil haqqi ala albatil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum alwaylu bima tasifun to da ka kishiyan alhaqu shine albatil zaka sai mu kaddar mu ce la ilaha haqqun ba abin da za a bautawa in dai bauta ce ta gaskiya ba ta cuwa-cuwa ko ta karya ko ta 419 ba illallah sai Allah shi kadai shine illa huwa huwan nan damirun ne na Allah subhanahu ta'ala kuma shi Allah din ar shi shine mai rahama ar-rahim kuma shine mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa idan ar-rahman da ar-rahim suka haɗu waje ɗaya, sai ar-rahman ya zama Allah mai rahama ne ar-rahim kuma alawadani wadani al-fa'il shi yake sadar da rahama ta zuwa ga bayansa da yi rahama dukkaninta a ko'ina ta Allah ne kuma shi yake da ikon da zai dauki rahamar ya ba wane ya hana wani mafu tayyib muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi rahama zuwa gare mu ya yayi jinkai zuwa gare mu ya kuma sadar da rahamomin rahamominsa zuwa gare mu da haka wannan aya take bayyana mana duk wanda yake kiran wani abun bauta koma bayan Allah kowa ne ya ce wannan Allah da kuke bautawa ina yake sai ka ce masa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim sai ka dauko suratul ikhlas sai ka gwama sai ka ce ga amsar da Allah ya bayar da aka yi wata tambaya shigen irin taka mafu tayyib na'am bismillah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما, وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا, فأحيا الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون inna lalle fi khalqi samawati wal ard cikin halittan sammai guda bakwai daga sai bakwai wa ikhtilafil layli wan nahar da jujjuyawan dare da rana wal fulkin lati tajri fil bahari haka kuma cikin jirgin kwale-kwale ko jirgin ruwa wanda ke gudana fil bahari a cikin kogi bima yanfa'un nas da abin da ke amfanar da mutane wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah ta'ala yake saukarwa daga sama na me na ruwa fa'aha ya bihi al'arba ba'a da mautiha wanda yake rayar da ƙasa bayan mutuwarta wa basa fiha min kulli dabba kuma ya watsa dukkan dabbobi a bayan ƙasa wa tasrifin riyahi da kuma tafiyar da iska da yake kada ta a gari ko a ƙasa ko a duniya wa sahabil musakhar da kuma girgije wanda yake horarre baina sama'i wal ardi da ke tsakanin sammai da ƙasai la ayatin wallahi ayoyi ne qaumi akiluna da mutane masu hankali wanda ba mahaukata ba a wurin tafsiri malamai suka ce kowane ɗayan ka ɗauka sai ka ce ayatul sai ka ce inna fi khalqis samawati wal ardi ayatun liqaumin ya'qiluna wa ikhtilafil layli wan nahari ayatun la ayatun liqaumin ya'qiluna wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas la'ayatul liqaumi yaqiluna sannan wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha la'ayatun liqaumi yaqiluna wa bassa fiha min kulli dabbatin shi ma la'ayatin liqaumi yaqiluna wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar baina samai wal ardi la'ayatin liqaumi yaqiluna wato kowane guda daya aya ce da ke tabbatar maka wallahi Allah shi kadai ne amma sai Allah ya ce ga mutane masu hankali kuma a Qur'anin Allah ya ce masu hankali su ne wanda suka yarda da samuwarsa suka yi imani da maganarsa da ke kwani sai ce musu masu hankali amma duk wanda bai cikin wannan qur'ani yakan kira su mahaukata ne inna sharrad dawabi inda allahi summul bukumul ladina la ya'qiluna ko me mutun ya cimma a duniya inda ya karyata wannan na Allah din to ya zama mahaukaci shi yasa ashe akwai hankalin imani hankalin addini akwai kuma tabuwa ko hauka ta me ta rashin addini da kuma haukar imani shi wannan mahaukaci ne bai da imani wane mai hankali ne don iya da imani to kaga ashe akwai hankali na addini shi yasa wanda bai da hankali na addini za a ga duk ci gabansa a duniya idan yayi wani abu sai ba ka tausayi mutum zai zauna ya kera jirgin sama yayi kwamfuta ma sai ce maka babu abin da ya faru a duniya except mata everything kawai by nature ne amma kuma ya sai filin gidansa bai gina kansa ba kuma har yanzu ba mu ga abin da ya kansa ba wai haka kawai komai ya samu a duniya kaga menene yana magana ka san akwai tabuwa me yasa ya zama mahaukaci saboda hauka ce ta imani ya samu babu imani da ka zama mahaukaci a wannan bangaren shi sa hauka kala kala ne mu wanda muka dauka mahaukata masu yawo akan hanya tsirara ko ba sa wanka ko suna kwana gindin gada shi sa malamai ke cewa wai tamannaita amtun hal munadira bi ghairi yin wal junun funun idan mutum ya zauna ya ce maka ina so na zama aran ma mahaddacin ƙur'ani na rika tarawihi da tahajjud ina jan baki ai ta zaga da ni a ƙur'ani amma sai ce amma fa baya so ya sha wahala suka ce sai ka ce masa hauka fa fanni fanni ne ita hauka kala kala ce saboda kana nufin shi ba samu wani bangare saboda ba a taba zama aka yi karatu aka haddace ƙur'ani ba a wahala ba to yana fa sai ka ce amma fa ka fahimta ka san hauka kana akwai different types of hauka to idan ya ji wani ba za ka ce bar mahaukaci ba amma dai kace kala kala ne to ai an samu wata <coughs> mafu tayyib da haka Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard sai mu dauke su ɗaya bayan ɗaya manyan ayoyi Allah ya kawo guda shida guda bakwai mu'ujizozi da yake jan hankalin mu sai ya ce inna lalle wato tabbas fi khalqis samawati cikin halittar sammai wal ardi da ƙasa wanda ita ce halittar farko sama da ƙasa kaman namiji da mace ne haka Allah ya halice su sama ta saukar da ruwa ƙasa ta fitar da tsirrai to wata alaƙa ne tsakanin sai mu haɗa su waje dai Allah ya ce a cikin halittarsu da relationship tsakanin sammai da ƙasai da yadda aka halicce su wannan la'ayatul liqaumi yaqiluna wallahi akwai aya ga mutanen da suke masu hankali wanda ba su da tabuwa ta addini yanzu aya ta farko da zaka duba shine duba saman nan ka zaga duk duniya da kake yawo duka continents na duniya ka shiga ka shiga afirka daga nan ka tashi ka tafi asia ka tafi america ka tafi america ta kudu ka tafi ko ina ka zaga ka tafi australia babu inda za ka je ka ga saman nan an sa mata tsarno babu inda aka sa wani fila ko gwafa aka kare ta amma ga rumfar motar gidanka nan sai da gwafa in ba haka ba sai an je jikin katanga an ɗaure ta da ƙusa ta tsaya amma in ka isa ka yi rumfar da za ta ɗauki mota guda ɗaya kawai ta tsaya a sama tana hangin sama bai rike ta ba kuma ba ta samu kariya daga ƙasa ba ka gwada ko kuma ka kira kafintan da ya fi komai iya komai ko injiniyan da ya fi kowa ka ce da Allah na so kamar rumfa a kofar gidan nan amma ba ni son daga sama a sa wani abu a rike kuma daga ƙasa ba na son a sa mata gwafa kawai ta yi ita kadai ta tsaya ita kadai ba wai girman sama ba ita kadai a yi haka sai ka kira sai ya rika tunanin to kai ma ka tabo me yasa sai ya rika tunanin kana so ka da shi Allah ne to ko bai yadda akwai Allah ba daga rana ko suna ta buga da ya ce kai wannan ba aikin mu bane sai me sai wani ne zai waye wannan to sai ka ce shine Allah da kisa Allah ta'ala a cikin Qur'ani yace mu zaga mu gani mu duba saman nan yadda Allah ya rike ta amma ka taba gagwafa arama zaka yi taimaka mana da aya akai خلق السماوات بغير عمد ترونها Allah ta'ala ya cikin suratul luqman aya ta goma da aran ba ya kawo yace khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha ga sama nan Allah ya halice ta babu gwafa kuna kallon da kowa ya kalla da Allah wannan ba aya bane kuma ba mu taba ji a tarihi ta fado ba a haka take rike kuma kai kai karatu ce akwai gravitational force ma 9.8 duk da dai akwai inda ake rasa shi amma dai ta je saman ta makale ba ta ƙara yin sama sama ba ba ta kuma sauko kasa ba kuma tana zaune kuma babu gufan da ya tare ta shi yasa ta Allah ya ce ka duba wannan ya maka akwai Allah in kana da tunani da hankali ta za a ce ba wanda ya wannan kuma rumfar motan ka an rasa duk Najeriya wanda zai maka ita duk duniya ya maka ita ba a ba ta support da wani abu an kare ta ba kuma wannan sama ita ma ce babu wanda ya yi ta tare da mun nemi injiniya ma ya yi rumfa irin wannan ya gagara ita kuma wannan ce babu wanda ya yi ta akwai wanda ya yi ta shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi yayi me shi ya halicce ta kuma a halittanta da yayi a cikin duk halittun da Allah ya girmanta yasa in ka duba girmanta da abin da ke cikinta da Allah duba rana a cikin saman nan ka duba wata a cikin saman nan ka duba taurari da Allah ta'ala ya halitta a cikin saman nan Allah ta'ala ya ce halittan da ya mata a cikin suratul zafir ko ya fi halittan mutane bismillah arama dauko la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun aya ta 57 kenan arama ya kawo Allah ya ce la khalqu samawati wal ardi wallahi halittan samai da kasai akbaru min khalqin nas ya fi girma akan halittar mutane walakin na aktharan nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba kana tunanin wai kai gwara ne ka duba yadda akai sama da kasai in ka kwatanta kai menene mu duba yadda Allah ta'ala ya halicci saman nan mu duba rana da muke gani da rana da kasar da muke kai wanne fi girma rana ya fi ba za ma ka kwatanta ba masana kimiyya na zamani hada musulmai suka ce idan ka ɗauki ƙasa wannan za ka saka ta a cikin rana kana so ta yi occupying ta rufe duk inda rana ta rufe ya zama ta kai girman rana sai an samu ƙasan nan da muke kanta duk duniya kamar sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku miliyan ɗaya da dubu ɗari uku sai an samu wannan ƙasar kamar miliyan ɗaya da dubu ɗari uku miliyan ba a ninka ƙasar sau ɗaya biyu uku sai an yi sau miliyan a ƙara sau ɗari uku tukunna shine wannan za ka ajiye a gefen rana sai su zama daidai wa daidai. me yasa kake ganin ta tana da ni karama saboda nisa ne in ba girman ta ya kai haka ba wannan duniyar da muke ciki masana suka ce an kai ta jikin rana aka cire rana a wurin ba za a ganta ba zan ta yi kankanta amma ranar nan tsakanin wajen akwai tafiyan kilomita akwai tafiyan mil mil miliyan 150 daga nan zuwa kajera na za a tafiya mil miliyan miliyan 150 approximately miliyan 150 mil miliyan 150 amma duk da kake ganinta ta me yasa Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li'ulil albab ayoyi ne ga masu takawa banda haka duk girman ranar a cikin taurari da muke gani akwai wanda sun fi rana girma akwai taurarin da Allah ya halitta girman su yafi na ranar gaba da kake ganin ta misali Allah ta'ala ya kira mana a cikin suratul najmi wani taurari mai suna ash-shi'r aramma bismillah وأنه هو رب cikin najimi Allah ta'ala ya ce wa'annahu huwa rabbu shi'ira shine mahalicin a shiira a cikin aya ta 49 a cikin na jim. Allah ta'ala ya ce shi ya halici wannan tauraro din na shiira wannan tauraro girmansa shi kuma akalla masana musulmai na kimiyya suka ce mejomin ɗinsa girmansa ya ninka rana sau takwas ita rana ya fita ya ninka ta sau takwas ita ranar ba fa kasar da muke kai ba rana sau takwas shi yasa Allah ya ce to shine mahallicin wannan to kuma don Allah yau idan ni ko kai da har yanzu nauyin mu ba wanda ya kai kilogram 200 mutum ya kafurci Allah waye cuta wannan duk suna bauta Allah to kuma me aka yi me kai wallahi in mun bi Allah fa gata mu muka yi wa kanmu amma babu alfarmar da muke wa Allah da mun bauta masa wallahi babu alfarma da muke wa Allah idan muka yi muna yi don kanmu ne Wadannan duka halittunsa ne wannan shi'ira masana kimiyya musulmai suka ce ta ninka rana sau takwas a girma ita wannan shi'ira ta ninka ƙasar da muke kai a nan wurin masana suka ce sau miliyan uku. ta wannan kasar fa duk da ake ce na ce kasar ka hada duk afirka ka tafi europe ka tafi duka america north america ka tafi south america ka hada asia ka duk waɗannan continents sun ka hada ta ninka sau miliyan 300 shi yasa Allah ya ce lalle a cikin halittar samai da kasai akwai aya to amma ba a karanta bare ma a fahimci ayoyin kawai mutum ganin rana yake a sama bai ma san menene ta ba bai san menene girman taurari da Allah ta'ala yi ba shi sai yace inna fi khalqis samawati wal ardi a cikin halittar sunan da Allah ta'ala yi shine na farko wannan min babin misali ita kasa duba irin ayoyin Allah subhanahu wata'ala yadda yi ta da rayuwar mu da abin da muke ci da matattun mu kowa da kasar ya dogara aran ma duba cikin suratul mursalat alam naj'alil arda kifata hmm. ahya وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ Allah ta'ala a cikin suratul mursalat aya ta 25 da 26 da 27 da 28 duka a ya karanto su Allah ta'ala ya ce alam naji alil arda kifata ba mu sanya kasa ta zama matattara gare ku ba ta zama kamar wata kwantaina da ke rufa muku asiri a haya'an wa amwata a rayayyu da matattu mutum na rasuwa sai a je a bude kasa sai a binne shi haka mu ma rayayyu muna bayan kasa macece na ciki yanzu kaddara a ce kasar kamar gilashi ne in ka binne dan uwanka kana ganin sa a kasa kaman gilas ai an shiga wata fitina tsame da kasan nan kamar karfe ta za a yi tsirrai su fito amma sai Allah ya ta da wannan tsarin akwai wanda take mai tauri akwai wanda take mai laushi akwai wanda take yashi ba a nufa akwai wanda ake noma a kanta kuma kowace da ran da ake bukatar ta akwai ta tabo da ita kuke gini yashi akwai wanda kuke yin blocks da su wanda take kuma sakakkiya akwai wanda kuke noma a kai kowanne kala daban-daban Allah ta'ala ya ce mun sanya muku ita ce matattara rayayyunku da matattunku waje Allah fi hara wasu ya sha katin wa askai na kuma an furata Allah ya sanya duwatsu a ciki wannan ma wani bangare ne na ilimi wanda suke hana kasar kada ta gicciye kada kasar ta kwanta ko kada ta kifar da ku saboda duwatsu na da aiki a cikin kasa kuma yake shayar da ku ruwa sai ya ce wai wailu yawma idhil lil bone ya tabbata ga masu karyata wannan duk wanda ke karyata wannan ayoyi Allah ta'ala ya ce bone ya tabbata gare shi don haka Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar sai na biyu mu duba juyawan dare da rana yadda dare da rana suke juyawa wasu wurare sai kaga dare da rana kusan awa sha biyu ne wani bangare idan ka je daren ya fi tsawo a wani lokuta kuma ranar ya fi tsawo mu wannan bangare na afirka ba mu da irin wannan amma idan ka je kamar turai akwai lokacin da za ka ga daren gaba ɗayansa bai wuce awa hudu ba ranar awa ashirin akwai lokutan da zaka samu ranar ta kai awa 20 daren awa kudu ne akwai lokacin da daren kuma ya kai wajen awa 20 yanzu akwai tayin da za mu wayi gari a can karfe uku da fata na yamma a tuntun rana ta fada yi magari ba sannan gari zai waye wani lokaci a wannan hali ta faɗi gari ba zai waye ba sai karfe kuma takwas ko tara sai ku yi sallar asuba a wasu lokuta yanzu nan idan ka je wajen scandinavian countries din wajen su denmark su sweden sai ka samu karfe goma sha rana ba a sha ruwa ba amma karfe biyu asuba ta riga ta yi wani lokaci kuma kaga sai kaga abun ya juya sai kaga eh, daren ne ke da tsawo lokutan da muke zama a can ƴaƴanmu sukan bi ta makaranta karfe tara su shiga classes duru-duru ne ko gari bai waye ba karfe tara na safe kawai yasa da agogo ake aiki ba a aiki da me wai da yanayi in ka ce wai sai ka ga gari ya waye to lokacin da gari ya waye lokacin ya tashi a wurin aikin ba kuma haka Allah ya kuma ko ina ka je haka suke rayuwa da shi kuma sun saba amma in ka je baka saba ba sai kaga wani lokaci ka samu damuwa shi ake cewa mutum ya samu jet lag in yayi tafiya kai wata tafiya mai tsawo idan ka je sai ka rude sai ka dage ka gagara bacci a ce me a ce ya tafi can Canada ne ko ya tafi Brazil ko Argentina in ka da sai ka gaba ka iya bacci duk dare da aka yi ana ta bacci idan ka abushe kyarau kuma sai an yi asuba za a fita sai ka ji bacci da kyan kake dawa gida ban asuba lokacin za a kwanta saboda agogon sai a ce agogon ya juya to haka Allah ya halicci dare da rana wannan ya zo ya juya wannan wannan ya juya kuma kowanne yana da amfaninsa daren nan a lokacin muke samun sirri ka kwafe kayan ka ma ka sa gajeren wando kai bacci ko ma abin da ya kama da haka amma da rana kuma sai kai wanka ka sa kaya ka huto a goge kowa sai ganka ana ustazu ne ko aka rama kalla ko ofisa kowa ne haka aka juya maka inda duk ranar ne yaya zaka yi ranar darau ka shiga gida ka kulle kuma ka kwanta kuma da safe ka huto kuma ranar darau yaya zaka yi shi sai ce waje allan laila libasa waje allan nahara ma'asha daren nan sai ya zama tufa ku je ku kwanta a gida ku huta garin ya waye kowa hudu ne mai albarka mai zuwa kasuwa ya tafi mai manomi ya tafi mai neman sana'a sana'ar hannu ya je shi mai ofis ya tafi ofishinsa to haka Allah yake juya dare da rana shi yasa kuma tsarin nasu malamai suka ce juyawan dare da rana da Allah ta'ala yake yi waqtilaful layli wan nahar shine Allah yake nada dare a jikin rana yake kuma naɗa rana a jikin dare da wannan malamai musulmai na kimiyya suka ce wannan yana tabbatar da hujjar cewa ƙasa ba flat take a kwance da muka ga kamar tebul din ne yake ba musulmai da dama sun amince da cewa yana da tsari kamar spherical in shape saboda me saboda ayoyin da ke nuna dare na tafiya rana ta zo rana ta zo dare ya zo haka suka siffata duniya da musamman aran ma duba cikin suratul zumar ba laifi ga kawo mana aya يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى wannan cikin suratul zumar aya ta biyar Allah ta'ala ya ce yukawwirul laila ala nahari wa yukawwirun nahara ala layl kalman kawwara shine rana na yi wa dare rawani rawani na yi wa rana rawani wato kawwara shine kaman nada abu kaman kana kwailin dinsa kaman kana rafin da wannan suka amince da cewa siffar duniya an amince da cewa ba flat take ba da mun karanta cewa duniya flat ne har a takardun geography amma a yanzu a duniyar kimiyya ma zama soki burutsu saboda wasu abuwa da mun theories ne kuma tun a duniyar kimiyya ma ba addini an zo an ta su so amma sai Allah ya kira yukawwiru wannan malamai suka yi ta nuna al'ajabi da mu'jizan qur'ani kalmar da Allah ya na yu yukawwir kwelin abu da rafin ke bayyana cewa lalle tun a shekara dubu da 1400 qur'ani ya san menene siffar duniya da. kuma ya san yadda dare ke karban rana kuma rana ke karban dare da din yasa ce waqtilaful laili wan nahar jujjuyawan sunna ko sabanin awoyinsu ko daren ma wani ya fi wani duhu wani ya fi wani haske ranar wata ta fi wata zafi wannan shine na biyu na uku yace wal fulkil lati tajri fil bahri bi Amri fil bahri bima yanfa'u nas da kuma al fulk al mufradi ko jami sai a ce al shine as-sufun jiragen ruwa su ne ships da ke cikin ruwa da suke tafiya fil bahari a cikin ruwa bima yanfa'un nas da da ke amfani da mutane ka duba jirgin ruwa duba girmansa amma ka yana tafiya a ruwan yana nitsewa amma kai da baka shi budala ka daka tsalle ka fada ka gani Za ka tafi kamar jirgin ruwa ko za ka ba wannan maɗauki mobile phone ɗinka ka gwada ka sa mobile phone ya zama kamar mai kamar jirgin ruwa idan aka dora zai tafiya a kai ba zai yi ba amma kuma da kai da mobile phone din ba ku kai jirgin ruwan ba Allah ta'ala ya ce wannan ma aya ne yadda jirgin ruwa ke tafiya a bayan ƙasa jirgin da ya fi kowanne girma da aka yi a duniya wato jirgin ruwa shine wanda ƙasar japan ta yi wajen around 1979 sunansa nok nives wanda lokacin da aka yi fara tsakanin iraki da iran har aka jefa bom a kansa daga baya aka gyara shi tsawon jirgin ruwan kawai a kwance a tsawo a kwance tsawonsa ya kai mita 458 mita 458 wa ya taba zuwa malaysia ka taba zuwa ka san lumpur ka san waɗannan twin buildings wannan petronas din towers guda biyun nan tsawonsu duk tsawonsu in ka kwantar da su bai kai tsawon wannan jirgin ruwan ba bai kai tsawonsa ba duk wannan twin buildings da ke kuala lumpur dogaye nan tsawonsu in ka kwantar bai kai ba don su ma around 451 meters ne amma haka yake tafiya a kai kuma tafiyan da yake a kan ruwan nan baya eh, nitsewa amma kai idan ka hau zaka ka nitse in ka jefa dutse dan karami zai nitse in ka jefa babba zai nitse in ka jefa waya za ta nitse in ka jefa takalminka mai nauyi na iya nitsewa a ciki amma kuma shi jirgin gashi akai kuma an sashi bai nitse ba shi yasa Allah ya ce wannan ma fala ayatul liqaumi yaqiluna in ba aya bane to kai ka je ka shiga ruwan karka nitse kuma kai tafiya kaman haka jirgin ruwa kayan da yake dauka bai nitse kuma shine ma karin abun al'ajabi in ka dauki wannan not nives din yana daukan kaya da adadin nauyin sa bari in ba ku maybe a kilogram za ku fi ganewa iya daukan kilogram akalla akalla miliyan 265 kilogram miliyan 265 yake iya dauka nauyin kayan da yake dauka banda nauyin kansa da kansa kuma a haka a tsawo ya fi kowane girma jirgi girma amma a bangaren daukan kaya ma wanda suka fi shi daukan kaya kuma ba sa nutsewa kilogram sama da miliyan 265 kilogram sama da miliyan 200 gross ton sukan ɗauki abin da ya kai dubu ɗari uku a gross amma haka yake tafiya a kai wannan fana magana kamar zai ɗauki gari ne ma a cikinsa amma bai nutse a ruwan ba shi sa Allah ta'ala ya ce bima yanfa'un nasa kuma da abin da ke amfanar da mutane a yanzu bincike ya bayyana cewa a bangaren transport da shipping kaya da ake kawowa daga ƙasa zuwa ƙasa kashi 90 cikin 100 mafi kankanta ta ruwa ake kawo su shi yasa Allah ya ce bima yanfa'un nas saboda in ka dauki abin da ake kawowa ta bangaren kan kwalta a hanya to yanzu ina ake kawo kaya ma daga kasa zuwa kasa ta kwalta misali yanzu waye zai dauko mota daga America zuwa Najeriya waye zai dauko mota daga Brazil zuwa Najeriya da a cikin yana janta ta ina zai bi bai yiwa kaga a ruwan ne sai zama more than 90% na goods da ake kaiwa daga wuri zuwa wuri a cikin ruwan ne ke sa Allah ya ce bima yanfa'un nas don haka air transport gaba ɗaya da road in ka tara bai kai 10% ba amma wanda ake tafiya da shi a ruwa shine kamar kashi 90 yanzu ka je Lagos kai da ake kawo kaya duk mafiya yawan abubuwan da ake kawo daga nan ina ake kawo su ta wurin ne din kaga kaya an kashi a jirgi kaya dan kadan ne kagon ma nawa ne in kai comparing da jirgin ruwa ka je ka kayan da ake saukowa a kawo a sauke motoci a sauke kayan gini a sauke komai da komai duk an masa dodi kuma an sauke lafiya kuma sai juya abinsa mafiya yawan bangarorin duniya ma ruwa ne yake connecting din su yanzu babu hanya yanzu da in kace zaka tafi da mota daga nan zuwa america babu hanyar mota ba zai yi ba cikin ruwa ne tun daga lagos har ka je atlanta joji in kai wasa a cikin ruwa kake tafiya kana tashi a jirgin sama daga lagos ba ka tafiyan awa ɗaya kan tsandauri har ka je america awa goma sha akan ruwa kake tafiya so ba abin da ya haɗa afirka da america in ba ruwa ba babu wani tsandauri babu inda ya haɗa afirka da south america kamar irin su brazil su argentina su colombia su uruguay su uruguay su puro da su costa rica in ba ruwa ba babu tsandauri idan ka ɗauki alakar mu da europe ga baki ɗaya ina hanyar take ɗin akwai ɗan wani ziri ne da za ka samu wajen morocco da algeria amma kashi 99 cikin dari ruwa ne in ka ɗauki ƙasar australia ba ta makwabci da kowace ƙasa a duniya dukkan ruwa take ciki ya kewaye ta in ka dauki kasar new zealand ruwa ne ya kewaye ta bata ma makwata da kowa a duniya kuma ruwan ya fi matsan daurin da muke rayuwa a kansa yawa kisa Allah ya ce bima fa'un nas don haka hatta abin da ake kawo muke amfanuwa da shi ta ruwan ne wallahi wannan aya ne na Allah kuma ruwan ba jirgin baya nitsewa a cikin ƙasa don haka Allah ya ce bima yin fa'un nasa Allah san ya fi amfanar da mu ta wurin saboda duk abubuwan da ake mana importing ake shigo da su kasar mu kashi casa'in da kai cikin 100 ta nan ake kawowa kaga abubuwan amfanin ta nan ne idan ka kuskura kace komai za a kawo maka by air ne to an kawo farashin ma kasar ka ba zai iya sayuwa ba duk motar da aka ce za a ta daga America a kawo ta a cikin jirgi a sayar maka kudin in an yi sayanin ka ma sau goma saboda nauyinta amma a ruwa sai ka same ta da araha in ka je turai sai ka saya mota a yanzu sai ka samu mota ta kwamba da in ka shigo abuja za ka yi ta barazana kana burganka amma sai ka samu fan dubu uku ka saye ta ya isa shi kenan ka saya sai ka samu euro dubu biyu ka saye mota lafiyayya amma an ka zo nan wurin bari in ka shiga garuruwan mu kamar irin ko ƙauyuka an kashe kashe ai ganin ka ake kama wani <laughs> bari dai na yi shuru wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abunda Allah yake saukarwa na hudu daga sama minas sama ai bi ma'ana minal ulu saboda ka'idan shari'a ruwa da muke gani ba wai daga can sama yake saukowa ba yana saukowa ne daga ina daga tsakanin sama da ƙasa saboda girgijen anan yake to amma a ka'idar larabci abin da ke sama da kai yana zama a sama don haka a sama a nan na a sama sama gare mu ba wai na sama kololuwa ba da Allah yake sauko muku da shi min ma'in na ruwa fa ahaya bihi al-ardha ba'da mautiha sai Allah ta'ala ya raya ƙasa bayan mutuwarta wannan ma'aran ma babu laifi ka duba cikin koda a basa ba akwai aya da Allah ta'ala ya mana bayani duba daga aya ta

عنبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Allah ta'ala ya ce falyan zuril insanu ila ta'ami mutum ya duba abincinsa muna magana akan ruwa da Allah ya raye ƙasa da shi ba da bautiha ya ce an na sababin alma a sabba mu muka sauko da ruwan nan saukowa kuma in yana sauka yana saukowa kaɗan kaɗan kaɗan ne daga sama yanzu ka yi azumin a ce ba ruwa daga sama da ƙasa yake fitowa kuma ana so a shayar da tsirran da ke kan dutsen zuma amma ta kasa ya fito gabaninsu shani da kai mun mutu saboda gabanin ya kai lebur ɗinsu duk wanda ke kasa da wurin shi kuma ya mutu ka taba tunani akan wannan ka taba tunani idan za a shayar da wani ganye da ya tsoro a cikin bishiyar dibino idan aka ce daga ƙasa ya fito zai je wajen gabanin ya je wurin duk wanda suke gidan da bishiyar dibino ke sun mutu saboda ruwan yayi amma sai sauko da shi daga sama ka taba tunani akan wannan hikima daga saman ya sauko gabanin ya zo wajenka akwai halittu bila adadin Allah ya amfanar da su da wannan amma kai baka sani ba sai ya iso kasa yi amfanar da kai ya shiga kasar kuma ya samu wasu halittu suna jira bayan kai ka amfana amma sai saboda shi daga sama ka taba tunani akan hikimar me yasa ya zo daga sama ba daga kasa ba kuma na kasan ne fa ka'ida a water cycle yake ko ba wa sama amma kuma sai a kai sama sai a sauko da shi kaɗan kaɗan saboda in daga kasan za a fito muku da shi da kun shiga uku shi sai ce an na nan ma a sabba muna sauko da shi kadan kadan kaddara kawai ruwan zuba ya gaba ɗaya lokaci ɗaya aka kwabo shi sama kamar yadda ake sa drum haka a zuba duk da mun shiga wani hali in aka kana daga nan kan masallaci ka tsaya a zubo drum a kanka in kai wasa sai halakar da kai gaba ɗaya a tun kuɗo ruwan ya fado kanka amma sai Allah na sauko da shi diga kaɗan kaɗan kaɗan yadda ko ya buge ku baya cutar da ku amma kadar a sauke sai ce an na sababun alma sabba sun shaqqaqna al arba shaka sai a ga kasar a hankali yana shiga kasa tana zuka kaɗan kaɗan kaɗan sai ce fa fi fiha habba sai muka fitar da 'ya'yan itatuwa grains a ciki masara ta tsara shinkafa ta tsara wa inaban wa qabba aka samu inabi shi ma ya fito a ciki ko Allah ta'ala ya fitar mana da shi da ciyawa ma wa zaitunan wa nakhala aka fitar da zaitun da dibino wa hada'ika gulbaga kuma gonaki masu ‘yan itatuwa kala-kala wa fakihatan da fakiha menene fakiha kaman fruit da kuma ƙwayoyi duk da ake aiki da su wa abba duka Allah ta'ala ya ba mu sai ce mata allakum wali an'amikum wannan kawai dan ku ji daɗi ne da dabbobin ku. amma duba tun daga saukowar ruwa da yadda wasu suka amfana gabannin ka zo sai ganyen da ke jikin bishiya ya amfana gabannin ya zo ƙasa tukunna a zo kanku akwai bishiyoyi da yawa kan duwatsu sai sun samu gabanin ku samu amma inda ta kasa ya fito inda kuke aka ce za a shayar da su akan dutse da kun shiga wani hali amma sai a ga hanya mafi sauki a sauko shi daga sama sai kowa ya samu rabansa ba tare da wani ya cutar da wani ba amin ya rabu sai Allah ya ce mata allakum wa li'an'amikum jin daɗi ne gare ku da kuma dabbobinku shi yasa Allah ya ce fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha sai ya rayar da kasa bayan ta mutu shine rani yayi ta bushe damuna ta dawo kuma shikenan sai a sake dawowa duk saurin da muka yi aran ma ba za mu iya kammala ayan nan ba sai dai mu yi hakuri ban dauka za ta rike mu haka ba mu da muke tsammanin mu yi ayoyi da yawa to sai a yi haƙuri ko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam